This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha bakwai da mita ashirin da biyar da kuma mita sittin. Ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa ta kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet akan VOA Hausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da niyya da dalar da kuma nomad FM. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka Assalamu alaikum. Jummai Ali ce tare da sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki muka sake dawowa domin gabatar muku da wannan shirin. Bayan kun gama jin labarin duniya za ku ji ta bakin babban lauya Hassan Liman akan ko adalci ne a fidda alkali ba tare da an yi masa bayanin dalili ba. Za ku ji abin da ya sa direbobin manyan motoci da ke gudanar da hidimomin su tsakanin ƙasar Kamaru da birnin Enugu a Najeriya suka tare ko kuma aka kwace musu wato motoci har na tsawon mako guda. gwamnatin jihar adamawa ta gudanar da wani taro akan matakan tsaro dukka muna da ƙarin bayani an jima kaɗan jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran hukumomin kasar morocco sun ce a hukunci kasar belgium ta nemi taimakon kasar wajen gano wani babba da ake zargi yana da hannu dumu-dumu a harin da aka kai a birnin paris yayin da aka dakatar da komi a birnin brussels kuma 'yan sanda suke ci gaba da bada himma wajen gano mutane da ake zargi da ta'addanci wata sanarwa daga birnin rabat ta ce sarki filipe na belgium ya nemi haɗin kai sosai wajen sarki muhammad a ci gaba da farautar salah abdulsalam wadda har yanzu yake aka kasa gane shi bayan tsallaka zuwa belgium daga faransa jim kaɗan bayan hare-hare da aka yi a birnin paris ranar 13 ga watan nan a makon jiya kasar morocco ta baiwa 'yan sandan faransa bayanai da suka kai ga kashe abdulhamid abud wadda ake zargi shine ya kitsa hare-haren na paris a halin da ake ci kuma amurka ta lashe takobi za ta yi aiki da kawayenta wajen murkushe kungiyar isis bayan jerin hare-hare da kungiyar ta kai a kasashen waje inda ba ta da iko kamar syria da iraki jiya litinin prime minister ingila david cameron ya yi tayin tallafawa faransa a ci gaba da farmakin da take kaiwa 'yan yakin sa kan kungiyar daesh ko isis a syria ya ce zai nemi amincewar majalisar dokokin kasar wani lokaci a cikin wannan makon domin birtaniya ta shiga sahun yaƙi da masu ikirarin yin jihadi a lokacin wata ziyara da ya kai birnin paris prime minister england ya gaya wa shugaba francois holland cewa jiragen yakin faransa suna iya amfani da wani sansanin mayakan sama na ingila a tsibirin cyprus wajen kaddamar da hare da hare akan muradun kungiyar daesh ko kuma isis a ci gaba da rangadin da yake yi yana yin shawarwari da shugabannin kasashen duniya akan yaƙi da ƙungiyar ta isis yau talatin nan ake sa ran shugaban holland zai gana da shugaban amurka barack obama daga bisani zai je birnin moscow domin ganawa da shugaban rasha vladimir putin amurka ta aza takunkumi kan wasu manyan mutane jami'an gwamnati hudu 'yan kasar burundi waɗanda ta ce sun taimaka wajen rudani da ake fama da shi a ƙasar da ke yankin afirka ta tsakiya shugaba barack obama ya dauki wannan matakin ne jiya litinin ta wajen amfani da umarni ko dokar da ake kira ta shugaban kasa wannan mataki ya shafi har da ministan tsaro allen bunyoni da kuma mukaddashin daraktan 'yan sanda godfrey bizimana da kuma tsohon daraktan hukumar leƙen asiri godfrey niyombare da kuma tsohon ministan tsaro cyril ndayerukiye amurka tana zargin bunyoni da bizamana da laifin jagorancin cin zarafi da kuntata masu adawa da shugaba pierre nkurunziza ta kara da cewa yombare da kuma yurukiye sun taimaka wajen haddasa rudani a Burundin lokacin da suka yi kokarin yi wa shugaban kasar juyin mulki cikin watan Mayun bana. Umarnar da shugaba Obama ya bayar zai yi daurin talala kan kadarorin mutanen nan hudu a duk inda Amurka take da iko. Kungiyar hada kan kasashen Turai wato EU da kuma kungiyar hada kan kasashen Afirka AU su ma sun aza takunkumi kan waɗannan mutane hudu. Da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. a birnin Washington DC. A turai ministocin harkokin kuɗi na ƙasashen da suke cikin ƙungiyar da suke amfani da takardun kuɗin euro sun amince a baiwa girka dala miliyan dubu biyu da miliyan ɗari ɗaya a zaman wani ɓangare na yunkurin ceto ƙasar daga matsalolin tattalin arzikin da ta shiga bayan da hukumomi a birnin Athens suka zartar da wasu matakai na tilas da zumar yin garan bawul ga tattalin arzikin ƙasar a makon jiya. jiya litinin a hukunce kungiyar ta eu ta amince da shirin bayan da majalisar dokokin girkan ta amince da sabbin matakai na tsuke bakin aljihun gwamnati da suka hada da ƙara kuɗin haraji da biyan haraji akan barasa da biyan kuɗin amfani da hanyoyi da kuma takaita tallafin da gwamnati take baiwa waɗanda suka gaza biyan gidajen da suke ciki. Hukumar tsaron cikin gida ta Amurka tana kare kanta cewa za ta fa iya tantance 'yan gudun hijira daga Siriya waɗanda suka nemi mafaka a nan Amurka ba mummunan harin ta'addanci da kai a Paris har an ji jama'a ma'aikatar suna cewa gwamnonin wasu jihohin Amurka waɗanda suke son su ƙi karɓar 'yan gudun hijiran kan dalilan tsaro cewa fargaba da suke yi ba ta da tushe. da yake magana da manema labarai ta wayar tarho jiya litinin mukaddashin sakataren ma'aikatar alejandro mayorkas ya ce yana da kwarin gwiwa za su tabbatar wa gwamnonin cewa babu wani dalili na fargaba gwamnonin wasu jihohi fiye da 24 suka ayyana tirjiya na karbar yan gudun hijira daga siriya jihohin nasu bayan da aka gano cewa ɗaya daga cikin mutane da suka kai hari a paris an ta'adda ne da ya saci jiki ya bi yan gudun hijira da suka yi gudu daga yaƙi da ake a ƙasar ta siriya gwamnonin sun nemi da a kawo ƙarshen shirin sake tsugunar da 'yan gudun hijiran kimanin dubu goma daga siriya a nan amurka baɗi muhawara da ake a nan amurkan shigen wadda ake a kasashen turai cewa karɓar bakin hauren yana iya jefa tsaron ƙasashen cikin haɗari labaran duniya kuka gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Idan kuna biye da mu a shirinmu na ɗazu babban loya Hassan Liman ya fara yi mana fashin baki akan dangantakar cin hanci da harkar shari'a da ake yi wannan da ake yi. A ci gaba da wannan hira abokin aikin Musa Habu Imam Aliyu ya tambaye shi shan rashin adalci ne a fidda alkali ba tare da an yi masa bayanin dalili ba? an saba an sani na yawancinsu yadda ake tafiyar da kau da su daga kan aiki yadda na sani shine in aka kawo kuka akan wani alkali a rubuce yawanci ake kawo to za a nemi wannan alkalin a ce ya rubuta amsa akan zargin da ake masa in ba a gamsu da wannan amsansa ba to sai a kawo da shi daga kan aiki to kuma kuma kuma kuma harka ta shari'a harka ce mai wuya domin in waɗanda ake musu shari'a sun fita fili sun nuna cewa wannan alkalin da fa zauna yake musu shari'a su ba su yarda da shi ba ba su amince da shi ba yana nuna son kai kiri-kiri kuma an yi bincike an tabbatar da haka to akan gaskiya ya kamata a kau da shi amma sai fa an tabbatar da cewa yana yin abin da ya saba wa ka'ida ta shira da kuma rantsuwansa da mai shara To, to Hajiya idan aka ka ta faru akwai laifin aka gaya wa duniya mun cire alkali wai ne saboda ko ga korafi ko ga zargi wani abu saboda shiru din sai aga kamar cewa ana rufa-rufa. A to ai haka saba kamar na maka bayani mataki kashi biyu ne. na farko in aka yi bincike aka ce alkali kaza da yake shari'a na na doko na, na zaɓe an same shi ko ana tuhumansa to tsakaninsu su wayanda suka kai wannan karan da kuma wanda ake karan ana sanar da su man kawo da alkali kaza bisa ga dalili kaza shi kuma alkalin za a sanar da shi ka mm. dalilin da ya sa za a kawar da kai daga kan wannan aikin da kake yi domin ba a yi haka yawancin sai ita shugaban kotun da take naɗa wannan mutane wato president na court of appeal ta sanar da wannan alkalin za ta kira su ma ce to ga abin da ake tuhuman ka kai. a sani na bisa ga yadda system din yake tafiyarwa ake tafiya da wannan aikin yawanci ma za a kira su to ga tuhuma kaza me za ka ce wa'yansu daga cikin su ma alkalai za su ce to tun da akwai zargi a kaina ni zan bar wannan aikin a naɗa wani alkali daban. to a kana da masani abin da sa aka cire alkalin kotun sauraron ƙararrakin zaɓe na jihar rivers aka naɗa aka sa wani daban. ni personally ba ni da masaniya amma zargin da aka yi aka fitar aka yi rubuce-rubuce a jarida a najeriya shine an ce wai wai fa aka ce ina tabbatar bisa ga abin da aka karanta shi aka ce ana tuhuman shi don cewa ya nuna a fili yana son haɗa kai daga ɗaya daga cikin wayanda yake suka kawo shari'a a gaban shi wayansu daga cikin da wanda ban san waye a cikin su ba shin wanda ya kara ne ko kuma wanda aka yi karansa wannan ba sani ba amma an ci ana tuhumansa ya nuna alaman cewa ya haɗa kai da ɗaya daga cikin su zargin da aka yi wa alkalin kenan. To tun da ya kai ha aka cire shi eh, akwai alamar cewa ko da gaskiya ko shi ya amince ko kuma don zargi da ake masa baka gan cewa bangaren shari'a akwai bukatar a yi wannan bayani in ba in an yi shiru din nan kamar ba a yi wa alkali adalci wadda aka yi kara da wadda ake kara kamar ba a musu adalci ba. Eh to Aji Sabo wannan bayanin da kai gaskiya ne amma yawancin abubuwan nan ba ma a Najeriya ba ko a ƙasashe waɗanda suka ci gaba. fiye da Najeriya. Yawancin bincike na harkan tafiyar da shari'a ba a cika yin shi bayyana a fili ba ƙasashe kaɗan-kaɗan ne. Eh. A nan Afirka an ka ɗauka gada ne ta fita fili take yin wannan abubuwan ta ce ga masu shari'a sun yi kaza ga masu shari'a sun yi kaza. Amma yawanci binciken da ake na masu shari'a an fi yin sa a cikin siri domin suna da hukuma na musamman na na hukumar masu tafiyar da ayyuka na masu shara a ah, wato National Judicial Council. Eh hajji ya samu muke nufi sakamako bayan an yi bincike a sirce ko a ba tare da jama'a sun sani bayan an yi bincike sai a ga duniya. Sabu a sani na hukuma wanda take tafiyar ko take gudanar da wannan ayyuka wani alkalin alkalai na Najeriya shi yake shugabantar wannan. A duk lokacin da ta yi zamanta har ta gama zamanta in aka yi hukunci akan kowane ɗaya daga cikin alkali kamar naɗa alkalai ne ana ba da sanarwa a Najeriya a ce alkali kaza an masa ritaya ko an kore shi aiki bisa ga hujja kaza baka misali kamar lokacin da aka zargi ah, mai shari'a talba a Najeriya da kuma wani mai shari'a Thomas Daron a Najeriya wannan ana tuhumarsa cewa ya yi abin da ya saba wa doka shi talba shi kuma wacce mai shari'a na an ce lokacin da yake shari'an zaɓe ne a jihar ƙoshin ya yi abin da bai dace ba na shari'an zaɓe duk an ba da bayani an ba da sanarwa irin laifuffukan da suka yi to saboda hakan nan bayanin cewa ba a ba da sanarwa ba haka yake ba da sabo ana ba da sanarwa babban loya kenan yake mana bayani Gwamnatin jihar adama a arewa maso gabashin Najeriya ta gudanar da wani taro a kan matakan tsaro kamar yadda wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz ya aiko da rahoto. To sai dai kuma a jawabinsa gwamnan jihar adama Sanato Muhammadu Bindo Umaru Jibrilla ya ce nan ba da jimawa bane jihar Adama za ta dauki bakoncin wani babban taro da za a gudanar game da haka tsaro a Najeriya. To amma da farko ya roki al'umman jihar ne da suke sa ido game da abubuwan da ke kai komo. Na kowa polisin kan shi ne in Allah ya ranar da sati biyu Najeriya za su haɗu a Adamawa za mu yi wannan summit domin ba komai ba domin talakawa Adamawa ne da talakawa Arewa da mutanen Najeriya. Baya daga shugabannin addini da na al'umma Haka hakanan kuma kungiyoyin da ke tallafawa jami'an tsaro a yaƙi da masu tada kai baya na boko haram da suka hada da maharaba da kuma 'yan sintiri wato 'yan banga da ma 'yan kato da gora wato civilian jta ba fa su a baya ba alhaji bako alikurna kwamandan 'yan sa kai na civilian jta ya ce za su ci gaba da bada nasu gudumawa to amma kuma ya ma bayyana wasu matsalolin da suke fuskanta ne na rashin samun tallafi daga gwamnatin jihar so yana da kyau jami'an tsaron mu kamar yadda da muke cekin a fara yin cekin akan titi mashigan gari ba cikin gari muke nufi ba kamar jabilamba duk motar da zai shiga a yi cekin kamar akwai fafore muna da checkpoint a dinga cekin numan kam dama uwa uba ne kowa ya san da wurin ana yi kuma muna samun nasara a wurin fiye da yadda ake samani kamar numan muna samun mutanen banzan nan kamar sangere futi road sai dai mu muna rokuwa gwamnati ta kula da mu muna da mata da yara ta bar mu kara zube kuma aikin nan in dai dan kudi ne ba za mu yi ta ba domin Allah mu muke amma muna bukatan kulawa ba dai ma kammala taron ba sai da mukaddashin kwamandan rundunar sojoji na 23 da ke Yola kanar AA Popula ya ma mika jadawalin wasu sunayen kungiyar Boko Haram da gwamnatin Najeriya ke nema ruwa a jallo The photographs will be placed in various places to be given to media. Bari na yi amfani da wannan dama na mika maka ya mai girma gwamnan wannan jadawalin da ke dauke da hotunan yan kungiyar Boko Haram da ake nema ruwa a Jallo kuma duk wani wanda ya ga ɗaya daga cikin su to ya taimaka ya sanar da jami'an tsaro amma abin mamaki ne ciki ko har da ƙananan yara to fa dole ne mu hada hannu domin magance ayyukan ta'addanci a Najeriya. anybody that will identify among these uh, Boko Haram terrorists that the information could be given to us so that we we'll pick them in time. before they cause damages in our society. a cewar kwamandan rundunar soji na 23 da ke yolan kamar yadda alkaluma ke nunawa jihar adamawa kawai yanzu ta ma fuskanci hadarin kuna bakin wake kusan su hudu a kasar watanni biyar lamarin da ya ja asarar rayuka masu dimin yawa yayin da wasu da dama kuma har yanzu ke kwance suna jinya ibrahim abdulaziz sashen hausa na muryar amurka daga yola a najeriya ko kuma aka rike motocinsu tsakanin kasar kamar da birnin Enugu a Najeriya a ci gaba da shakata da wannan waka ta Ilimi ya da jihar gano jama'a ta jihar kano wa alan waka na mutan kano mai jimirin aman wake a gurin jama'ar kano ba zauna lafiya zai kulla alakar 'yan kano mu sada zumuntaka da makon masa gaskiya walwala an zauna lafiya da za ka jire kalma guda a wannan duniya ɗaruruwan manyan motoci da suke jigilar kayayyaki akan wata babban hanya tsakanin Bamenda da ƙasar kamaru zuwa birnin inugu na najeriya sun aje motocinsu ko kuma an kwace motocin a kamaru domin sun nuna rashin amincewa ga musguna musu da karɓar kuɗi daga hannunsu da suka yi zargin cewa hukumomin ƙasar kamaru ɗin suna yi ba bisa ƙa'idar doka ba. Direbobin sun ce an kama shugabanninsu da dama. Wakilin muryar Amurka a birnin Yawande ƙasar Kamaru, Moki Edwin Kinzeka ne ya aiko mana da wannan rahoto. Wani jami'in ƙungiyar direbobin manyan motoci mai suna Tambe Eno ya faɗa cewa an kama wasu daga cikin 'yan ƙungiyar domin suna zanga zanga nuna rashin amincewa ga musguna musu da jami'an sojan ƙasar kamaru suke yi da ya zargin cewa sukan buƙaci direba ya biya dala ɗari biyar a zaman cajin wa mota kaya fiye da kima bayan ko da skelin auna motoci ba su da shi ya ce saboda haka ne aka kama mu aka hana motocin nasu wucewa we are here for one week standing here stress 18 people are locked in the cell. Because when this thing happened on Wednesday last week, we were here till Friday. On Monday, ya ce sun yi mako guda suna tsaye a wurin ya ce mutane goma sha takwas aka kulle a lokacin da al'amarin ya faru a ranar laraba ya ce sun kasance a wurin har zuwa ranar juma'a a ranar litinin ya ce shugaban kungiyarsu da sauransu suka taru a manfe suka je ofishin do ya ce suna ta rera waƙa cewa suna son zaman lafiya a basu motocinsu daga nan sai sojojin kamaru suka kama shugaban ƙungiyarsu da wasunsu suka kulle to amma peter tie inda jami'in gwamnati mafi girma a manyu wani gari da ke kudu maso yammacin ƙasar kamaru ya ce an kama direbobin ne domin sun yi ƙoƙarin mamaye ofishinsu ya ce actually invaded the office with the intention of taking over the office in fact they blocked all the ways into my office when i was out for a meeting that is why some of them were arrested we had about 50 persons and we asked them to go away those who went away were not arrested ya ce a zahiri ma sun kutsa ofishin ne da niyyar mamaye shi sun rufe hanyar da ke shiga ofishin a lokacin da ya tafi wajen wani taro ya ce dalili kenan da ya sa aka kama wasu daga cikinsu ya ce sun kama kimamin mutane ko kuma direbobi hamsin suka ce da sauran da su tafi waɗanda suka yi tafiyar su ba a kama su ba to amma waɗanda suka nuna taurin kai da nufin hana jama'ai gudanar da ayyukansu su ne aka kama hada-hadar kasuwanci suna tafiyar hawainiya a yankin inda ƙasar kamaru ke jigilar kayayyakin abinci da 'ya'yan lambu zuwa najeriya ita kuma najeriya take jigilar wasu kayayyakin masaruhi zuwa ƙasar kamaru Wannan babbar hanya da Bankin Raya Ƙasashen Afirka ya ba da kwangilan ginawa ko kuma gyara ta da za ta ci dala miliyan 423 an kammala aikin kimamin kashi 95 daga cikin 100. Jami'an ƙasar Kamaru ne suka ba da izinin a rika amfani da ita kafin a kammala aikin gyara ta domin galibi akan sha wahala wajen wucewa ta wannan wuri a saboda rashin kyawun hanya ba tare da bin sabuwar hanya ba. To amma kuma direbobin da suka ga cewa babu sikelin auna nauyin motocinsu sai su rika dankarawa motocinsu kaya fiye da kima. A saboda haka wasu jami'an lura da sufurin motoci na ƙasar Kamaru sukan karɓi cin hanci. In ga Kome wani jami'i ne da ke lura da hanyoyi a yankin ya ce ko da yake ba su da sikelin auna manyan nauyin motoci suna iya gane motar da aka dankarawa kaya fiye da kima. ya ce suna da niyyar ceton sabuwar hanyar daga lalacewa. When you see their trucks, is only biscuits, Ya ce idan ka ga manyan motoci injina da sauran karikitan mota suna ƙarƙashinta, ya ce waɗannan abubuwan ne suke da nauyi. Wannan hanya ɓangare ne na manyan hanyoyin da aka yi shekaru talatin ana ƙoƙarin ginawa daga birnin Ikon Najeriya da ke gabar tekun Atlantika zuwa birnin Mombasa mai tashar jiragen ruwa na kasar Kenya da ke gabar tekun India. Babban hanya idan aka kammala za ta kai tsawo ko kuma nisan kilomita 6,300. Waka bakin mai ita aka ce tafi daɗi ga kaɗan daga cikin ra'ayin ku masu sauraron mu. Assalamu alaikum sashen Hausa na a America. Mai magana Bashir Kwamfuta daga nan Madobi Lake da Kano State, Nigeria. ina so na ba da ra'ayina dangane da kiran da dattawan inamarai su ke kan cewar un suke kokarin kafa faru waɗannan mutane ba da sa hannun suke da alhamdulillah hakika wannan ya da da ƙarfafa zamantakewar cewar mu kanmu najeriya sakamakon yanayin yadda waɗannan matasa suka fito suke ta al'amari to iyayensu sun ce ba daga gare su ba ne don haka ina so na yi amfani da su wannan dama da mutum kira a gare su waɗannan masu ƙoƙarin wannan abu da ke su sani najeriya da mu da su ɗaya ne uwa ɗaya uba ɗaya aiki don haka su daina wannan al'amari domin da a zo a zauna a gina wannan ƙasa alhamdulillah mun samu gwamnati da inganci ta ta general muhammadu baba buhari wanda yake ƙoƙarin iyawarsa domin kai da najeriya ga gaci kuma in suka duba su kansu akwai al'umma a yankin arewa nan da kowanne dango da safo namu na nan najeriya to da wannan in suka kalla zai sa su kyautata wa kowanne noma jama'a ma da suke area su suke zaune domin najeriya uwa ce uba ɗin kuma muna fatan allah ka zaunar da najeriya lafiya ya haɓaka ta kawo ci gaba ko'ina Allah ya taimaki shugabanninmu ya ba su nasara a cikin al'amuran da suka sa na ci gaban Najeriya. Na gode mai magana Bashir Kwamfuta daga nan mu Madobi lokacin Mankanin State Najeriya a huta lafiya Assalamu alaikum sashen Hausa na mura Amurka. na Nuhu Muhammad a ƙaramar hukumar mulki ta fana shiyar shawa kan ba lokacin jama'a a Kebbi Fitat. Allahu Akbar Allahu akbar Allahu akbar inna lillahi wa inna alaihi raji'u muna amurka ina yi ma mutanen kogi ta'aziyya abinda ya gaskiya a mutanen kogi mai rashin gwarzo mai hakika mai sarkar da rayuwarsa dan takarar gwamnan jihar kogi na jam'iyyar apc ubangiji allah ya ranshe shi allah ya mishi rahama allah ya ba iyalansa hankuri ba da bayan haka ina yi ma shugaban kasa mu fatan alheri wato muhammadu buhari yadda ya je iran lafiya ubangiji allah ya mishe shi lafiya mai magana nuhu muhammad a karamar hukumar ta fana jiyar shawa a kebbi state Salamu alaikum muryar Amurka mai magana Yusuf Jala mai hula. Suna jajantawa jama'an kogi game da rasuwar Filis Abubakar Audu. Allah ji shi Allah sa mutuwa hutu ne. Ku huta lafiya daga Yusuf Jala mai hula karama kuma fadi jihar Taraba. Kafin mai sallama ga takaitattun labarai. hukumomin kasar morocco sun ce a hukunci kasar belgium ta nemi taimakon kasar wajen gano wani da ake zargi yana da hannu dubu-dubu a hare-haren ta'addancin da aka yi a birnin paris yayin da aka dakatar da komi a birnin brussels kuma 'yan sanda suke ci gaba da bada himma wajen gano mutane da ake zargi da ta'addanci a wata sanarwa daga birnin rabat ta ce sarki philippe na belgium ya nemi haɗin kai sosai wajen sarki mohammed a ci gaba da farautarsa da abdulsalam jiya litinin minister ingila david cameron ya yi ta yin tallafawa faransa ci gaba da farmakin da take kaiwa kan 'yan yakin sa kai na kungiyar daesh ko isis a syria ya ce zai nemi amincewar majalisar dokokin kasar a wani lokaci cikin makon nan domin birtaniya ta shiga sahun yaƙi da masu ikirarin suna jihadi amurka ta aza takunkumi kan wasu mutane hudu 'yan kasar burundi waɗanda ta ce sun yi taimaka wajen rudani da ake fama da shi a kasar da ke yankin afirka ta tsakiya shugaba barack obama ya dauki wannan matakin ne jiya litinin ta wajen amfani da umarni ko dokar da ake kira ta shugaban kasa wannan mataki ya shafi har da ministan tsaro da mukaddashin daraktan 'yan sanda da tsohon daraktan hukumar leƙin asiri da kuma tsohon ministan tsaro to sai kuma da la'asar idan allah ya kai mu masu sauraro za ku ji wani sabon shirin yanzu dai nan kusan karfe biyu da rabi na dare ne a agogon washington dc kuma a madadin sauran abokan aiki jimmai ali ce daga nan birnin washington dc nake mana fatar alheri a wani lafiya thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.